لله رب العالمين وعلى don haka insha Allah ta'ala ba wa ku a garin nan ya yi zauwa ta kai cikin wannan sauran da kuke yi a duka tabbatar da insha Allah ta'ala don haka kuma kun kwanan biyu a da zuwa ba kuma ba ake gabatarwa da lafiyar sawar da suke na asiri don haka dai sha Allah ta'ala shi ne ku samu wannan dama da yi mana ya gabatar mana daga cikin abubuwan da ya zo da su fatan a shi ne Allah ya saka masa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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke bakin tasha a cikin wannan babban gari mai tarihi garin da magaran a cikin ƙasar Nijar, a wannan yammaci na afirka a daidai wannan lokaci wanda shi ne dare na uku tun daga lokacin da allah ya sa na zo wannan garin kamar yadda malamin mu malam umar ya ambata abinda zan yi a yanzu nasiha ce ga kaina da kuma sauran 'yan uwana ɗaliban ilimi da masu ƙoƙarin halartar wuraren da ake karatu domin mu ƙara kyautata yanayi da irin mu'amalar da za mu yi da abin da muke nema wato ilimi kenan da waɗanda ke karantar da mu da irin abubuwan da ya kamata mu mai da himma a kai don ganin mun samu shi ilimi ɗin ina roƙon Allah ta wa ta'ala ya yi mani gam da wajen faɗin abin da zai amfanar kamar yadda muka sani shi ilimi abu ne muhimmi wanda ya kamata a ba da dukkan lokaci wajen neman shi kalma ce ta larabci wato kalmar ilim, sai dai yau da gobe sun sa hausawa sun mai da kalmar ta zama kamar bahaushiya ta yadda idan an ambaci kalmar ilimi wanda yake jin hausa zai fahimci abin da ake nufi A asalin kalmar Balarabi ya ce kuma malamai sun mata fassara a harshen larabci kamar yadda suka yi mata fassara a mahanga ta shari'a a harshen larabci kamar yadda ya zo cikin littafin al-misbahul munir an ce al'ilmu ma'anarsa al’yakinu yi alima ya alamu idan ta yaƙan ilimi yana zuwa da ma'anar yaƙini sakankancewa, rashin shakku ko kokwanto akan ce da larabci alima ya sakankance ya alamu yana sakankancewa ta yakana in ya zamanto ya sakankance tabbas abu kaza haka yake kun ga ya san abun kenan ba kokonto ba taraddudi babu komai a cikin littafin alkamus wato alkamus al an ce alimahu ka sami abu ilman bilkasri ai arafahu idan aka ce kalmar al'ilmu daga mazdarin alima saboda haka alimahu ya san shi wanda ma'auninsa a harshen larabci ɗaya yake da sami'a alima sami'a shi yasa a kamus aka ce alimahu aika sami'ahu ilman ma'anarsa arafahu ya san abu wa alimahu wa fi nafsi akan ce rajulun alimun wa alimun jam'insa ulama'u allam kamar yadda juhal yake zama jam'i na jahilun to haka alimun ulama shine jam'insa akan ce allamu kamar juhalu duk waɗannan ma'anoni ne a harshen larabci kuma abinda hakan ke nunawa shine kalmar na nufin sani ko sakankancewa ko rashin shakku ko samun fahimta daidaitacciya a sharance kuwa malamai sun ce al'ilmu huwa ma'arifatu shai'i alama huwa bihi ilimi ya kunshi sanin abu a yadda yake idan ka san abu a yadda hakikaninsa take to wannan sai a ce ka san abu kana da sani ko masaniya game da wannan amma shi a sha muhammad ibn salih al-usaimin allah ya ji kanshi a littafinsa kitabul ilm da ya zo yana ƙoƙarin fassara kalmar al'ilmu sai ya ce innal ilma audahu min an yu'arraf ai ilimi bayyanansa da yadda ya shahara da yadda ya fito fili kowa yana ganin shi karara ai ya ma fi ƙarfin a ce sai an fassara shi domin an ce wa na da ilimi kowa ya san abin da ake nufi idan an ce wane bai da ilimi kowa ya san abin da ake nufi idan an ce wane masani ne kowa na bayi da sani to an san abin da ake nufi ba a ma bukatar a yi wani dogon bayani a doktor yusuf al a littafinsa Sa'ar rasul wal ilm ya raba ilimi gida biyu ya ce akwai ilimin shari'a da ilimin sana'a ilimin shari'a shine ilimin da ya kunshi sanin Allah tabaraka wa ta'ala da haƙoƙin shi da abin da ya shafi bauta mashi da kiyaye dokokin shi ta hanyar karanta alkur'ani da hadisi da littafan fikihu da littafan tarihi da duk waɗansu fannoni na ilimi da za su taimaka wa mutum wajen fahimtar abin da Allah yake nufinsa da shi domin ya bauta mashi tun da dai an halicce shi don bautar ilimin sana'a kuwa ya kunshi duk wani ilimi da zai taimaka wajen kyautata rayuwar duniya da ba da dama a yi tattali don lahira wannan ilimin ya kunshi ilimi na zunzurutun karatu da bature ya zo da shi baturen ingilishi ne ko baturen faranshi ne duk wani fanni daga cikin fannoni na rayuwa da za a iya sanin shi domin a taimakawa al'umma a gina ta a haɓaka ta a tattalin arziki a gudanarwar mulki a tsarin siyasa a abin da ya shafi zamantakewa da sanin kimiyya da fasaha da sauransu da kuma ilimi na sana'o'in hannu dukkan wata sana'a ko ilimi na sanin yadda za a yi saye da sayarwa dukkan wani nau'in kasuwanci duk waɗannan nau'o'i ne na ilimi ana kuma kiran waɗannan nau'o'in ilimin sana'a to neman ilimin shari'a domin yin abin da Allah ya ɗora wa kowane bawa wajibi ne wannan shine abin da Allah ta'ala ya tabbatar a wurare biyu a cikin alkur'ani balo'ul a suratun nahal sura ta goma sha shida aya ta arba'in da uku da suratul biya sura ta ashirin da ɗaya kenan aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce fas'alu ahala zikri in kuntum la ta'lamu ku tambi masana waɗanda suka sani idan ku ba ku sani ba haka nan a cikin suratu muhammad sura ta arba'in da bakwai kenan aya ta goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah kalmar fa'alam na fa'idantar da umarni ne na aje a sani a nemi sani shi yasa al-Imam al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadith rahimahullahu ta'ala ya kawo babi a cikin littafinsa cewa al-ilmu qabla al-qawli wal amal ilimi ake fara yi kafin ai magana sannan ai aiki na bautar Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan a cikin hadisi sahihi wanda tabarani ya ruwaito da kuma al-khatib al-bagdadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi a wata ruwayar ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi talabul ilmi faribatun ala kulli mu'mini neman ilimi farilla ce akan kowane mumini kenan namiji ko mace sun shiga cikin wannan to a nan wurin ana nufin ilimin da mutum zai bautawa Allah bautar da ta zama shi aka ɗorawa kamar sallah kamar azumi ba wanda ke ɗauke ba wani sanin hukunce-hukuncen zakka ga wanda ke da dukiyar da zai ba da zakka an ɗora mashi sanin wannan ba wanda zai ɗauke mashi sanin hukunce-hukuncen aikin hajji a haƙƙin wanda ke da ikon zuwa aikin hajji sannan yana da halin ya yi ta hanyar lafiya cikakkiya ba wanda sai ya wakilta a yi mashi ba saboda lalura ta rashin lafiya to ya san hukunce hukuncen aikin hajji gwargwado wannan wajibi ne hakanan sanin haƙoƙin da ke kan shi dangane da iyaye ko ‘ya'ya ko iyalin shi mata kenan ko makwabta ko ‘yan uwa na kusa ko ‘yan uwa na nesa ko abokan zama a gari ko a wajen sana'a sanin haƙoƙinsu wannan wajibi ne da Allah ya ɗora ma kowane musulmi a karan shi gwargwadon iko idan kuwa abin da ya shafi al'umma ce gaba ɗaya ta yadda idan wasu suka yi sun wa wasu irin abin da ake kira fardul kifaya don abin da wani bai ɗauke ma wani ana ce mai fardul ai amma abin da wani in yayi ya ɗauke ma wasu to ana kiran shi fardul kifaya to shi irin wannan adu neman sani yadda za a aikata shi wajibi ne akan al'umma gaba ɗayanta idan waɗansu suka iya sun ɗauke ma wasu kamar yadda malamai suka ambata irinsu ibn abdulbarri irinsu al'imamun nawawi irinsu ibn taimiyya dukkansu allah ya ji kansu da kafara ilimin sana'a kuwa malamai sun yi bayani cewa zai iya zama halas zai iya zama wajibi akan al'umma ta yadda dole a samu wasu sun iya shi kenan gwargwadon bukatar al'umma ne misali a cikin littafin kitabul ilmi wa akhlaqi ahlihi na Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ya ce al-ulum ghayrul ulum shar'iyya ay min istikhraj al-ma'adini wa shu'un az-zara'a wal wa sa'ir nafia قد يجب منها ما يحتاجه المسلمون ويكون فرض كفاية ولولي الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون ويساعد أهلها في ذلك أي بما يعينهم على نفع المسلمين والإعداء والإعداد لعدوهم وعلى حسب نية العبد تكون أعماله تكون أعماله Ibadatar lillah azza wa jalla mata saluhatun niyya wa khalisat lillah wa idza fa'alaha biduni niyya takunu min al-mubahat ibn baz yace dukkan nau'o'in ilimi banda ilimi na shari'a na sanin yadda za a bautawa Allah ilimin da ya shafi fitar da albarkatu na ƙasa da harkar da ta shafi gona sanin harkokin noma da abin da ya shafi shuke-shuke da sauran nau'o'in ilimi masu amfani to wannan yana zama wajibi gwargwadon yadda musulmi ke bukata yana zama farilla ta kifaya ta yadda dole a samu wasu su yi ko da wasu ba su yi ba ya kuma ce lallai ne shugaba ya yi umarni da irin wannan nau'o'in ilimi ga mutane domin a samu mutane su yi wannan ilimi gwargwadon yadda musulmi ke bukata kuma shugaba lallai ba da gudunmuwa da tallafi ta hanyar ba da tallafin neman karatun ne kamar a ba da tallafi na kuɗi ko na kayan karatun domin a samu a yi kasancewar abu ne da zai taimaka wajen amfanar da musulmi da kuma yin tattali don abokan gabansu yace kuma irin wannan ilimi gwargwadon niyya gwargwadon yadda abin zai zama idan an yi don Allah aka yi niyyar bautar Allah kyau niyyar kuma ta zama ta kyautata ta tsarkaka an yi ta don Allah sai ya zama to an yi ibada idan ko niyyar ta zama kawai dan dai a ce an yi ne to shikenan an dai halas amma ba za a samu lada a kai ba kenan kaga wanda ya je ecole ko ya tafi makarantar gaba da ecole ya yi ilimi har ya tafi college ya yi karatu ya zo ya kama aiki manufar karatun nan ya samu ilimi da zai amfani al'umma ya wakilci al'umma ya taimaka wajen haɓaka tattalin arziki da kawo ci gaba da ɗaukaka ga al'ummar Nijar ko wasu ƙasashe ma na duniya inda musulmi suke wannan abin da ya yi ibada ce za a ba shi lada kamar yadda za a ba da lada ga wanda ya sallah ko azumi gwargwadon kyawun niyya gwargwadon yadda Allah ya so هكنا أتكل التافن التأصيل في طلب العلم نا الشيخ محمد عمر فزمون ياتي العلم المقصود في الآيات والأحاديث هو العلم الشرعي أما العلوم الكونية والطبيعية والواقعية فإنها من باب فروض الكفايات وتدخل تات قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وتدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتدخل تحت قاعدة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مالا محمد عمر بزمون يتي ilimin da dukkan ana magana sa a cikin alkur'ani da hadisai to ana nufin ilimin shari'a ne ya ce amma nau'o'in ilimi na sanin yadda duniya take al'amarin ƙasa ko ruwa ko duwatsu ko sararin samaniya da ilimi na ɗabi'a sanin halayyar ɗan adam abin da ya shafi harkokin lafiya abin da ya shafi sanin magunguna da sauransu da abin da ya shafi ilimin halin da ake ciki kamar a ce ilimin kimiyya da fasaha don yana cikin halin da ake ciki sanin matsalolin talauci da yadda za a magance sanin matsalolin taɓarɓarewar sana'o'i da yadda za a gyara ya ce duk wannan sun shiga cikin babi na farillar kifaya dole ne a samu sashin musulmi suna yi in aka ce a nan garin babu injiniyoyi gwargwadon yawan yadda mutanen da magaran ke bukata to duk musulmin da magaran sun yi idan aka ce babu likitoci ba likita ɗaya ba likitoci gwargwadon yawan yadda mutanen da magaran ke bukatansu domin a samu ingancin lahiya in ba a samu wannan ba kuma babu wani kokari da mutanen da magaran ke yi don samar da ƙarin yawan likitoci an zauna shiru to an yi laifi gaba daya idan aka ce manoma waɗanda suka san tsari na noma irin na zamani mai kawo haɓakar dukiya cikin ƙanƙanin lokaci in ya zama ba a samu matasa sun je sun karanta wannan fanni ba gwargwadon yadda mutanen da magaran ke bukata to akwai matsala hakanan abin da ya shafi jinya da kula da marasa lafiya a asibiti da al'amarin da shafi karban haihuwa a wajen mata in ba a samu adadin mata da suka yi wannan ilimi gwargwadon bukatan mutanen da magaran ba da ma ƙauyukan da ke kewaye da su to an samu matsala ya ce domin wannan ilimin sanin shi da mallakan shi zai shiga cikin umarnin Allah ta'ala a ƙur'ani a suratul anfal sura ta ayata aya ta fadin Allah ta'ala wa iddu lahum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum kuma ku yi masu tattali na dukkan abin da kuke da iko na karfi karfi anan Allah ta'ala ya ba da misalai a kansa sai ya ce wa min ribatil khayl domin daga cikin abubuwan da ake iya samar da ƙarfi a wancan lokaci akwai barga-barga ta dawaki ya zamanto akwai dawakai da za a iya zuwa a jihadi a kansu amma da aka zo wajen kalmar kowa sai ta zo da na kira don a nuna dukkan nau'in ƙarfi gwargwadon zamaninku da lokacinku da ƙwarewarku da buƙatarku saboda haka samu wanda suka san yadda za a sarrafa jiragen yaƙi misali na ruwa da na sama abin da ya shafi sanin makama na yadda za a yada sakonni su kai inda ake so harkar information ya zamanto ana da kwararru a wannan domin yana daga cikin karfi a yau tattalin arziki yana daga cikin karfi da za ku gagari abokin gabanku da shi tsarin mulki mai kyau da siyasa ingantacciya na daga cikin abin da za ku gagari ku razana abokin gaba don zai ga ba yadda zai da ku duk waɗannan nau'o'i ne na ƙarfi duk da cewa a wancan lokaci harbi ne da kuma gudu da doki da sauransu a yau abin da ya dace da zamaninmu da shi za amfani malai ƙara da cewa kuma ya shiga cikin ƙarƙashin ka'idar la darara wa la ba cuta ba cutarwa ma'ana karka cutar kuma karka bari a cuce ka abin da hadisin ke nufi kenan kar ka cutar kai ma kar a cuce ka ma'ana kar ka bari a cuce ka to idan baka cutar ba baka taba kowa ba amma ga abokin gaba zai iya taro ka ya fada maka ba za ka yi kare kanka ba ka ka bari a cutar da kai haka nan kuma ya shiga cikin fadin ko ka'idan nan ta malamai da suke cewa abinda wajibi bai cika sai da shi to shi ma wajibi ne saboda haka duk abinda wajibi bai samuwa bai cika bai tabbatuwa sai da shi to shi ma wajibi ne a yau a zauna babu nau'o'in ilimi na zamani ilimi na kimiyya da fasaha sannan a ce al'amarin musulmi zai cika zai yi kaga ba zai yi ba wannan ke nuna cewa ashe ilimin shari'a ko dai ya zamanto fardul aini akan kowa ko ya zama bangare na fardul kifaya ilimin sana'a kuma fardul kifaya ne gwargwadon buƙatar al'umma ilimin shari'a na da falala da yawa duk kun san wannan domin ɗaliban ilimi ne ku kun gare na farko ilimi haske ne wanda ke nuna wa mai shi bambancin da ke tsakanin gaskiya da ƙarya abinda Allah ya nuna kenan a suratu saba sura ta talatin da aya ta shida ilimi yana gadar da tsoron Allah haka Allah ya nuna a suratul isra sura ta bakwai aya ta bakwai zuwa aya ta tara. ilimi Shi ne mafificin jihadi kamar yadda ya zo a cikin suratul furqan sura ta 25 aya 52 ibn al-qayyim al-jawziya a gargashin fadin Allah ta'ala wajahiduhum bihi jihadan kabira sai yace kenan ilimi ake nufi anan bihi dinnan wajahiduhum bil ilmi jihadan kabira sai ta ashe kenan al-ilmu huwa akbarul jihadaini shi ne mafi girman nau'in jihadi guda biyu domin tun da munafukai ba ka iya jihadi da su sai da ilimi mabarnata masu mummunar aƙida ba ka iya jihadi ta hanyar auka masu da makami ko fada ko zagi ko batanci sai dai ilimi ashe shi ne akbar jihadai ilimi alama ce ta masu imani domin abinda Allah ya nuna kenan walakin almunafiqina la ya'lamuna ashe akasin munafukai su ne muminai Allah ya ce sai dai munafukai ba su fahimta ba su da ilimi Ke za malamai suka ce wannan aya ta suratul munafiqun sura ta 63 aya ta 8 na daga dalilan da ke nuna falalan ilimi ilimi baya yankewa saboda an mutu domin kuwa abinda ka karantar za a ci gaba da karantarwa abinda ka karantar za a ci gaba da aiki da shi kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihu muslim ai ta baka lada ai ta baka lada bayan mutuwa la'ana ba ta sauka a kan ilimi hadisi ya zo cewa duniya tsinanniya ce abin da ke cikinta ma tsinanne ne sai ilimi sai zikirin Allah sai abin da ya kama da su hadisi ne kuma sahihi al-imam tirmidhi ya rawaito shi ilimi alama ce ta alkhairi domin al-imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bi khairan man annabi ya ce yufaqqihu fi din ashe alama ce ta Allah na nufin da alkhairi in ka samu ilimi kuma shi ilimi yana shigar da mutane hanyar aljanna ba abinda hadisi yazo kenan da shi ba hadisin muslim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu lahu tariqan ila aljanna kai saboda falalar ilimi Allah baraka wa ta'ala har gori yayi wa annabi Yusuf da annabi Musa da annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan su waɗannan manzannin alaihimu salatu wa salam. sai da Allah ya musu gori akan ilimi cewa ya fa ba su ilimi misali kaga kamar annabi sallallahu alaihi wa wasallama Allah ta'ala ya cewa wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sai da aka yi manzon Allah gori ku duba cikin suratu yusuf sura ta 12 aya ta 22 da suratul qasas sura ta 28 aya ta 14 da suratul maida sura ta 5 aya ta 110 da suratul nisa sura ta 4 aya ta 113 za ku ga nau'o'in gori da Allah ta'ala ya yi wa annabi Yusufu da annabi Musa da Isa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ko dama ya isa ya gori ko bai isa ba masu ilimi na da matsayi kwarai da gaske domin su masu ilimi su ne ke yi wa al'umma tarbiya kan ilimi haka dai Allah ya nuna a suratu Ali Imran sura ta uku aya ta saba'in da tara da suratul Ma'ida sura ta biyar aya ta arba'in da hudu ma’aikisar Allah ta'ala ya nuna cewa masu ilimi suke karantar da mutane su masu tarbiya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ashe dai ana maganar rabbaniyuna ai allazina yurabbuna an-nasa ala alkhair masu yi wa al'umma mutane tarbiya akan alkhair to malamai su suke da wannan don an ce bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna wa yake wannan aikin ba malamai ba malamai suke wa al'umma shugabanci matukar sun lazumci haƙuri da takawa abinda Allah ta'ala ya nuna kenan a cikin suratul bakara sura ta biyu a 248 da suratul sajada sura ta 32 aya ta 24 malinta inda an kiyaye an lazumci haƙuri aka yi takawa aka jure to sai ka iske Allah ya ɗora malamai a matsayin shugabanni domin a ta shugabanni masu iko shugabanni na mulki suna buƙatar fatawar malamai don su san abin da su ko ba ka ba kun ga ta wannan hanyar ga dai shi malami bai da iko iko na hukuma amma kuma isu kansu iko din na buƙatar malami domin aikin su ya dace da abin da Allah yake so malamai na daga cikin ulul amri da Allah ta'ala ya ce dole a yi musu da'a a cikin suratul nisa sura ta 159 Allah tabaraka wata'ala ce ya ayyu allazina amanu atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulil amri minkum ulil amri minkum aka ce malamai ne wadan suka ce shugabanni ne wadan suka ce da malamai da shugabanni ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yace lallai kam shugabanni ne da malamai yace sai dai malamai suke kan gaba anan yace domin kuwa li'anna ta'atal umara'i taba'un li ta'atil ulama su Kanzu shugabanni a yi masu da'a yadda Allah ya ce sai yin abin da za a yi masu da'an ya dace da abinda malamai suka tabbatar na ilimi saboda haka suna cikin ulul amur da Allah ya ce a yi masu da'a da su da shugabannin baki da su ne ahalul zikiri da Allah ya umarni da a tambaye su idan ba a sani ba ko fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun a suratul nahl sura ta 16 aya ta 43 da suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 su ne Allah ya ce a koma gare su a lokacin da duk wani abu mai girma ya auku wanda aka rikice aka rude aka kasa gane hukuncin shi yana nan cikin suratul nisa suran nan ta 4 aya ta 83 Allah ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau me raddu ila Allah walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum man alladhina yastanbitunahu minhum ala wa humul shi yasa idan mas'ala ta taso a rikice ba a san karambani matasa ba a san hamasa wani abu ya taso kawai bari a yi kaza a auka maka a a ji a tambi su malam ga malam Ilyas ga malam Umar da sauran malamai Allah gafata malam wannan abu dai faru me ya kamata mu yi ku bari su gaya muku kar ku yanke hukunci da kanku in kun yi haka kun sabawa Allah don Allah ta walau ruduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhu la alima kullu dina yastanbitunahu minhu su malam Ilyas da malam Umar da sauran malamai yan uwansu na garin nan su ne allazina yastanbitunahu minhu ba ni da ku almajirai ba ina fata an gane wannan su ne waɗanda Allah ya gwama shaidarsu da shaidarsa aiko kun san wannan madalla da irin wannan shaida shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist a suratu ali imran sura ta uku aya ta goma sha takwas su ne waɗanda bin hanyar suke kai mutum ga shirya in ka bi hanyar malamai na kwarai almuttabi'ina na sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shikenan sai ka samu shirya. ga nan cikin suratu maryam sura ta 19 arba'in da uku, lokacin da annabi ibrahim yake gaya wa baban shi ga abin da ya kamata ya sani ilimi ya zo mani ni in ji annabi ibrahima irin wanda baka da shi kabini ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni me zai faru ahdika siratan sawiya malamai ne magadan annabawa annabawa ko ba su bar gadon komai ba sai ilimi ba dinare ba dirhami da suka bari ilimi ne wanda ya samu ilimi ya samu mai yawa ya samu rabo ya samu nashi rabon ya samu nashi gadon na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawa wata rana al-imamu wata rana Abu Hurairah radiyallahu anhu ardahu ya shiga kasuwa sai ya ga mutane a Madina ana ta da hadar kasuwanci saye da sayarwa cinikayya iri iri sai ya tsaya gefe ya ce ya ku mutane kuna ina ga can ana raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama habawa in ba ka yi ba nuri mutane ana ta gaggawa a je a karbi kwandala a karbi sefa a karbi riyal da ainihin wato nairan najeriya a karbi pound sterling a karbi wane ne suka tafi kawai an je karban gado suka je ba su ga kowa ba wanda ke da kudi a hannu amma ga da'ira can malam wani sahabi wani yana ta zabta qur'ani ana saurare ga wani sahabi can ana ta mai fatawoyi yana ba da amsa ga wani a can yana ta jero hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a suka yi musu komai ba sai wannan sai suka koma suka ce abu hurairah ka ce mana gashi ana raba gado mu ko mun je ba mu ga komai ba yace kuna nufin ba abin da ko gani suka je ba mu ga komai ba sai dai da'irori na ilimi ta ai wannan shine gadon manzon Allah din fa man akhadahu akhadha bi hazzin wafir gada annabawa kenan haka dai al-imam abu dawud da tirmidhi suka rawaita hadisi sahihi malamai sune waɗanda ke tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama haka yake cikin suratul fatir sura ta 35 aya ta 28 malamai na daga cikin waɗanda Allah ke ɗaukaka darajar su ba abinda Allah ke ne ce ba mecece aya cikin suratul mujadala aya ta 58 sura ta musa takwas aya ta sha da mai ayan ma ta ce yarbayin lahun lazina amanu minku wallazina utul ilma ta ka ce ne Daraja ba ce daraja guda ɗaya ba darajat kuma masu ilimi na daga cikin waɗanda Allah yake nufi da alkhairi ai da ma tun da dai an ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din ai kaga sun shiga kenan malamai ne mafi hasken fuska ko mafi ɗaukakar mutane saboda addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gare su ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ya je isar da ita suwa suka fi wannan Wa ke wannan malamai haka al Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito sannan gashi kuma Allah ya hore musu komai don ya nema musu gafaran Allah kuma ya musu addu'a abu ya ala ya roki hadisi sahihi manzan Allah sallallahu alaihi ya ce mai ilimi malami Allah ya hore mashi komai yana nema mashi gafaran Allah hatta kifi a cikin teku hatta tururuwa a cikin rami duk suna nema masa gafaran Allah waɗanda ke sama da wanda ke ƙasa da mutum da aljan da mala'ika dabba sarari da tamaliya duk gaba ɗaya da mutum aljan da mala'ika dabba sarari da tamaliya duk gaba ɗaya suna nema mai ilimi addu'a suna mashi neman suna nema mashi gafaran Allah suna kuma yi mashi addu'a shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Imam Ibn Majah rawaito bai bar duniya ba sai da ya bar wasiya ta musamman ga ɗalibai game da malamai cewa a girmama duk masu ilimi wasiya ce ta musamman manzon Allah ya bari sallallahu alaihi wa sallam yan wara ɗaliban ilimi mu sani harkar ilimi abu ne mai girma ba abin wasa ba ne domin ilimi yana da keɓance-keɓance irin ba irin keɓance keɓance da babu abin da ke da shi kun ilimin shari'a ya keɓanta da abubuwa guda uku kuma ya tarayya da ilimin sana'a cikin abubuwa guda uku ilimin shari'a keɓance-keɓancensa guda uku su ne na ɗaya shi ne gadon annabawa annaba sun bar wani abu gado in ba ilimi ba akwai wani gado da suka bari in ba ilimin shari'a ba babu na biyu shine kadai aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama umarni da yin addu'ar Allah ya kara mashi in banda ilimi me aka ce manzon Allah ya nemi kari wa qur rabbi zidni ilma na uku shine abinda Allah ya siffanta kansa da shi domin ya bambanta kanshi da wani shi ko da yana da irin wannan abin sai Allah ya nuna nashi daban ne shine al-alim shine al-alim shine al-allam Allah ce shi mai hankali ne ai kun ga bai faɗi ba amma ilimi ba ai an faɗi ya kira kanshi da suna mai ilimi al sunan Allah ne ya kira kanshi da suna al suna ne da ya inganta daga cikin sunayen Allah sannan ya kira kanshi da suna ko ya siffanta kanshi da allamul guyu sannan ilimi na shari'a da ilimi na sana'a sun yi tarayya cikin abubuwa guda uku kowane mutum yana farin ciki don an danganta ilimi ga shi ko da bai da shi haka ne? haka nan kowane mutum baya so a danganta su ga kishiyar ilimi ko da hakan yake akwai wanda yake za a ce mai jahili ko da ku jahili ne baki ma kila amma baya so ba ku gani ba ko kasuwa ka shiga da zara ce malam ko alaga mata malam shi ba ko ko fatiya bai kawo ba sai ga yawai ka wai shi ma dole malam ne saboda kowa yana so a danganta shi ga ilimi ko da bai da shi wanda ita ce sai na ali dan abi talib radiyallahu anhu yace ina daga falalan ilimi cewa kowa yana so a danganta shi ga ilimi ko da kuwa shi bai da ilimi yana daga abin da ke nuna aibin jahilci cewa kowa bai so a danganta shi zuwa ga jahilci ko da jahilimi ilimi shine kadai abin da baya raguwa daga mai shi saboda ya ba mu idan kana da saifa dubu biyar sai ka ba wani dubu biyu sauran saifanka nawa eh dubu idan kana da ilimin arba'u na hadis ko ilimin akhbari sai ka tara mutane ɗari kowa da littafin shi ka koya mashi ya iya ya haddace sauran ilimin ka gudana ya ragu yana nan sai ma karuwa saboda yawan bita da kwankomawa da kake yawan ƙara fahimta shi da za ka yi ilimi shi ne kadai baya karewa baya karewa baya barin mai shi kowane abu yana iya barin mai shi mutane nawa aka san shugabannin ƙasa amma aka yi masu juyin mulki haka ne haka ne mutane nawa ne sarakuna amma aka tuɗe su gaba ɗaya aka cire masa rawani ko ba ka ba mutane nawa ne yan kasuwa kasuwancin ya karye suka zamanto ba su da komai haka ne mutane nawa ne waɗanda aka san suna da mukami a gwamnati wajen aiki a ofis amma aka zo aka cire su ko kuma aka kore su suna da adadi ba su da adadi suna da yawa ko ba ka ba don Allah ba mu sha jin an ce Allah sarki wani da mai arziki ne akwai kuɗi amma yanzu ya zama bayi da shi ba mu shajin wannan ba amma akwai wanda a cikinmu nan ya taba jin an ce Allah sarki dawa na malami ne amma yanzu ilimin ya kare ya zama jahili an taba wannan to kun ga ilimi ke ilimi yan uwa abu ne muhimmi a rayuwarmu kar mu kuskura mai sakaci wajen neman ilimi domin ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwarmu daga cikin abubuwan da ke nuna muhimmancin ilimi akwai kasancewar shi ilimi da shi ne ake tabbatar da tsantsar bauta ga Allah za a yi bauta wa Allah yadda Allah yake so ba da ilimi ba zai yiwu ashe duk wanda yake ganin ba sai ya zo wurin karatu a masallaci ba ba sai ya je makarantar malam wane ko zauren malam wani ko gidan malam wani ko ajin malam wani ya ɗauki karatu ba kuma wai yake tunanin zai bauta wa Allah yadda Allah yake so gaskiya ya yaudari kanshi haka ne ko ba ka ba sanin halas da haram wajibi ne akan kowa haka ne ko ba ka ba to zai yi a san halas da haram ba tare da ilimi ba sanin keɓance-keɓancen musulunci da falalar musulunci zai yi yuka san wannan ba da ilimi ba idan ba ka da ilimi sai a zo a sa ma shubha a ce ma ya musulunci ma ya danna haƙoƙin ma mata an ce kaza sai sun sa hijabi an ce ba za su yi shugabanci na gaba ɗaya ba an ce ba za su yi kaza ba masu ba su ne za su yi saki ba sai dai a sake su ba su ne mijin aure ba mijin mai aure ba su ne ake aura da sauransu ai wannan an danne musu haƙƙi idan an zo ma wajen rabon gado sai a ba mace rabin abin da za a ba namiji kaga sai ke turus baka san abin da za ce ba amma in kana da ilimi ba sai ka ce ikon Allah ashe gwano baya jin warin jikin shi dama a duk cikin addinai akwai addinin ma da ya san ma da girman mata in ba ma addinin musulunci ba a jihata ta addinin kiristanci ba ma jayayya aka yi ba duk bai wuce shekara 250 ba aka tsaya ana jayayya wai ma mace wai mutum ne ko aljan wasu suka ce gaskiya ba mutum ba ne saboda ɗabi'unta ba irin na mutane ba ne don tana sa a halaka wasu suka ce a ah, mutum ce sai dai kawai Ibilishiya. a kiristanci abin da aka yi kenan duk bai wuce shekara 250 ba ba a ma yadda da matsayin mace ba a yahudanci kam ai mutum ma na iya kori ɗansa ya kori yashi ita zai gaji komai nata amma ita ba ta da gadon shi idan ta ba shi haushi zai iya zuwa ya saida ta haka yake to kaga in ka san matsayin musulunci da keɓance keɓancen shi da falalar musulunci duk sai ka gane kururuwan shaidan da ake yi a kafafen watsa labarai a bbc ne a voa ne a doce bala ne a wane ne waye duk kasan san kururuwan shaitan ne in kaji ana magana haƙƙin mata ka san duk karyar ne duk yaudara ce kawai kuma su ma matan in suka yi ilimi za su gane cewa duk yaudarar sake Allah ya masu tufafin goma na arziki wani yana jin haushi yana masa hasada yana so su cire wannan tufafin don Allah ya a garin na ana yin kun san kosai to bari in don Allah da ƙosan da aka same shi a cikin leda a rufe lokacin azumi tab da shan ruwa da dumi yana tiriri yana gumi da kuma ƙosan da aka yi shi a cikin wata ramadana da azumi tun sage aka bar shi a bakin kasuwa ya gama shan rana da gumi da ƙura ƙuda suka yi fareti a kan shi har lokacin shan ruwa ya zo da wannan ƙosan da wancan wane bi daraja wanne ne aka suturta aka alkinta to da mace da ta fito gaya tsirara-tsirara da wanda ya isa da wanda bai isa ba duk ya ganta da kuma wanda take sai ka biya sadaki duk ka kosa ka ganta kana ta shauki an daura aure kana dare yi mana rana fada mana duk ka kosa saboda kana so ka ga wai wannan boyayyen wai menene ne don Allah wa tafi cin riba amma kaga idan baka sani ba baka san yadda zaka tunkara abin ba sai a buga ka kun ga ilimi ne zai taimaka maka wannan ta yaya za a tunkari kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi ga munanan akidodi ga sunan iri-iri ba sai na ambata ba kun san su akidu munana kala-kala ga sunan suna ta tunkaro mu munana akidu wanda ba ruwan musulunci da su in ma suna da alaƙa da musulunci to sun ma musuluncin nesa masu wannan suna bukata a faɗakar da su a ilmantar da su ta ya za ka yi wannan baka da ilimi kai kanka ma ba za ka kubuta daga gare su ba in ba ka san ma abin da kake ba ga wannan matsalar ta algazul fikiri irin wannan tunanin da ake so a canza a sai da mu da tunaninmu a nuna mana al'adunmu munana ne ba su da kyau wai gargajiya ne wai ba mu waye ba sai al'adun wani can bakon haure da ya taro mai yin wanka da kashi wai shi ne ya zamanto mai abin da za mu sha'awa kai musulmi ka san shari'a dai ta ce idan ka yi fitsari ko bayan gida dole kai tsarki ko amma in baka samu ruwa ba an baka dama ka yi da mai da dutse ko don Allah akwai mutumin da yake bayan gida in ya gama ya yi tsarki da dutse ya tafi abinsa ya ji jikinsa ya kwanta hankalin shi ya kwanta cikin natsuwa Gade shi ya sauke wajibi abin da ya daidai ne amma yana samun natsuwa har sai ya yi mene har sai ya samu ruwa ya wanke sai sa Allah ya ji dan ibnu abi zaid al-qayrawani a cikin risala yake cewa amfani da ruwan nan dai shine a habuwa tsaye ko ba haka ba to sai shi kuma wani zai yi bayan gida ba zai wanke ba sai ya shiga cikin ɗan kwatami ya zuba ruwa ya yi wanka a ciki ya sa duwawun shi wannan kashin ya jika ya kuma wanke jikin shi fito kuma wai shi ne wayayye wai kuma kai kai ne ba kawai don Allah ku gaya mani ku gaya mani wannan kuma kai ka yadda ka miƙa wuya baka gane hakan ba kaga wannan da ilimi ne za ka iya tunkara wannan matsalar al-gazawul fikri a nuna maka musulunci tsohon yayi ne a nuna maka shari'o'in Allah sun cika tsanani a nuna maka cewa duniya ta yi gaba ta bar musulmi suna tunanin sai sun bi Allah sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam koma baya na musulmi a bagen ilimi da tattalin arziki da gudanarwa sai ina zaka tunkari wannan kalubalen ba da ilimi ba harkar ci baya da ilimi a yau ilimin addinin da ilimi na sana'a in ba da ilimi ba za mu magance matsalar da muke ciki Har harkar tabarbarewar tattalin arziki in ba da ilimi ba za mu magance matsalar Har ka tabarbarewar tsari na gudanarwa da ma kewa a cikinmu in ba da ilimi ba za mu magance wannan kuma kenan ilimin nan muhimmin abu ne a rayuwarmu ta yaya za mu yi wa musulmi kyakkyawan wakilci a dukkan bangarori na rayuwa a ce wannan likita ne kuma musulmi ne mai kishi wannan injiniya ne kuma akwai kishin al'ummarsa saboda idan mun ce kishi ba kawai kai kishin musulmi kadai ba kishin kasarka kishin al'ummarka gaba ɗaya kowa ya ci moriyarka domin wannan shine manufar addini Allah ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas al'umma gaba ɗaya ake so ku amfana khairun nasi anfa'uhum lin-nas inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sa a kawo amfani ga duniya gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma arsalnaka illa lara lil alamin kai ko mabiyin shi ne sai ku kawo amfani ga al alamin baki daya bai yiwa wallahi sai ilimi ta yana ma zaka yi bin umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da a nemi ilimin fasalu ahlal zikri talabul ilmi farida ta ina zaka samu wannan in ba kai karatu ba kaga duk waɗannan na nuna maka muhimmancin karatu shi yasa Allah ya ci kan ibn qayyim al-jawziya inda yake cewa afdalu maktasabathu nufusu wa hasalathu alqulubu wa nala bihi alabdu rif'a fi dunya wal akhirah huwa alilm wal iman mafificin abinda zuciya za ta tsorurta mafificin abinda rai zai samu kuma bawa ya samu ɗaukaka a duniya da lahira shine ilimi da imani almawardi rahimahullahu ta'ala shi kuma cewa yake yi al-ilmu asharafu ma raqiba ragibu, raqibu wa afdalu ma talaba wa jadda fihi talibu wa anfaqu ma kasabahu waqtanahu al-kasibu abin da yake kenan ilimi shine mafi ɗaukakan abinda mai kwaɗayi ya kamata ya kwaɗayi wajen nema shine abu mafifici da ya kamata mai nema ya nema shine abu mafi amfani da duk mai neman ya tara wani abu zai tara haka na imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a rahimahullahu ta'ala yana cewa annasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharabi لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت ya ce ilimi mutane sun fi bukatar ilimi fiye da abinci da abin sha domin abinci da abin sha sau ɗaya kake bukata a rana ko sau in ka ci sau biyu ba wadatar ba shi ko ilimi kowane lokaci a wata nuskar ta wannan ruwayar an ce bi adadil amfasi yawan numfashinka yawan neman ilimi da kake da shi duk numfashi kana so ka yi shi yadda Allah yake so ko ba ka ba ka kana bukatar ilimi kenan Mus'ab ibn Zubair ya ce wa dan shi ta'allam ilma fa in yakun laka malun kana laka jamalan wa in lam yakun laka malun kana laka malan nemi ilimi in kana da dukiya to ilimin ka sai zama ado gareka, ka in baka da dukiya ilimin ka sai zama dukiyarka akwai wanda sai kwace maka ba ruwanka da dan fashi ba abin da ya dame ka ilimi ma yi haifiyan mamtu ahmilhu ba ba ne wai aqul lahu la batna sunduki ilimin kana nan tare da kai mutum ko ma hukace zama sai dai ku ji an ce wancan ma hukacin malami amma sai an danganta da ilimi dole in dai malami ne za a jina ta rararara ba ka'ida ba aya ba wasali zai ta zubowa tararara amma dai ilimin za a ji shi sai dai a ji kawai na bankaura saboda ya samu tafuwar hankali ko to yan uwana ɗaliban ilimi mun ji abin da ilimi ya kunsa da falalarci da amfani da fa'ida da kuma falalan masu ilimi da kuma wato muhimmancin ilimi a rayuwa to wani ilimin za mu fara nema da wani ilimin za mu fara malamai sun yi maganganu mabambanta akan wannan waɗansu suka ce za a fara da ilimin tauhidi sannan a nemi ilimin yadda za a bauta wa Allah shi ne ilimin fikihu kenan waɗansu malaman suka ce abinda za a fara karantawa shi ne a fara koyar da alkurani a sauke a hardace sannan a koyar da hadisi sannan a fara koyan maganganun malamai musamman masu haifai da tabi'ai waɗansu suka ce a'a abinda za a fara koyo shine littafan fikihu ba ruwanka da karatun ƙur'ani ba ruwanka da hadisi koyi fikihu kawai to amma abin da ya fi duka shine a haɗa su duka gwargwadon yadda za a yi mataki-mataki kaɗan-kaɗan ana koyar da ƙur'anin kuma ana ɗan haɗawa da hadisin kuma ana karanta littafan fikihu kuma ana karanta littafan tauhidi sai za za ga tsarin makarantunmu na islamiyya ana haɗo duka amma nan bai nuna cewa tsarin karatunmu na gargajiya ko mu ce na gida wanda ake yi a ce sai an sauke qur'ani gaba daya sannan a fara karatun biki ba muna nufin bai da kyau bane ba abin da muke nufi ba amma da yayin da ake koyan karatun qur'anin nan tun ana yi da ka akai alamtara kai fa kamar mu a can zaria sannan a dawo a ce a fara yi da allo a fara yin wato babbaku kawai alu an baki wauzal bara ba guje alu lanjaye Alu, lanjaye allikafa ko ah, ah, ah, menene Ja, lam lam ara alu baki a ba alu baki ba ja ne a wurin alami na ja ne ba alu baki ba bane a ainihin warshu a hafsu ne alu baki to haka dai ai wannan a yi tun daga bismillah ba sun mi ara alulan lamha kuri alulan mara ha karami min jaye mi ara alulan mara ha karami ya mi ara in cikin kakanni na ne a ce wato abin nan ba sun mi mara lan habadun alulamara a menene ma na mamanta yadda ake da fulatanci a dai yi wannan sannan an gama sai an kai alamtara kaifa sannan a dawo a riƙa yi alu da wasali sama shine a ayi wannan babbaku farfaru kenan sannan a dawo a fara karatu to da a yayin da ake wannan kuma a dan koyar da farillan alwala sunnonin alwala ko da da kani sai ga yafi sauki ɗalibi na gama karatun qur'ani kuma ya dan saukuncen kuncen yadda zai bauta wa Allah to wannan tsarin a hada ya bi a bangaren fiqh dai abin da ya fi daidai yan uwa shine a koyar da karatu ta hanyar mazhabar da ta fi shahara cikin al'umma wannan shine matakin farko daga nan sai ka faɗaɗa don malamai na cewa in ka ɗauko littafan fikin mazhabobin da ba cikin ku suke ba za ka haifar da rudani ne kawai haka ne ko ba ka ba amma ko yadda fikin mazhabar ku kuma tun da Allah ya sa yanzu littafai sun zo mana ta yadda za mu iya gane a cikin in an ce kaza yana dalili in an ce kaza dalili mai rauni ne za a iya wa mutane bayaninsa karantar da fikihu kaɗan kaɗan a hankali ta haka shi zai fi wannan shine abin da wato shaukani ya nuna a cikin littafin adabu talabi da kuma littafin alkawul mufid fil ijtihadi wa haka nan a cikin littafin bid'atu ta'assub mazhabi na Muhammad Eid Abbasi da littafin hilyatu talib ilmi na Bakar Abu Zaid abin da suka nuna kenan to tunda mun san abin da ya kamata mu koya to ya kamata daga ƙarshe mai wa junanmu nasiha game da irin ladubban da ya kamata mu kiyaye a matsayinmu na masu neman ilimi in fa muna son ilimin ya albarka larabi na farko lalle ne mu samu tsarkin zuciya da ikhlasi wato yin karatun don Allah ko karatun na shari'a ko karatun na sana'a yana daga alamomin da ke nuna kana da ikhlasi idan ya zamanto kana nisantar shagala da abin da yake fardul kifaya ne alhali ka bar fardul aini za ga mutane sai su rika mai da himma kan fardul kifaya bayan ga fardul aini haka nan yana daga abin da ke nuna alama ta ikhlasi mutum ya zamanto yana tsoro wajen bada fatawa ba zama ya kosa ma a tambaye ba ana tambayan shi bab kafin a gama ya ba da amsa sabai suna tsoron ba da fatawa idan mutane uku ko hudu ko biyar a cikin sabai suna wuri daya idan aka tambi malam wani a cikin su fatawa sai ce a tambi wani wanan sai ce a tambi wani har sai tambayar ta zagayo yanzu ko haka muke za a tambi dan za a yi tambaya tambayar ma an yi ta Abu da ba ce ga wanda aka yi ma ba ga malam kamar malam Ilyas ko malam Umar ga dan tsigigin almajiri kamara ana rufe baki kafin malam Ilyas ko malam Umar ya magana sai cap cap sai in ce bai zan ba da amsa wannan musiba ce alama ce ta karatun da kake babu ikhlas kamar yadda malamai suka ce idan aka waye gari kana da son jayayya kai dai ai jayayya kawai duk inda aka zo na jayayya haza halalun wa haza haramun kullun jayayya alama ce ta ka tuhumi ikhlasinka idan ka wayi gari kana kutsawa cikin gara'ibu bakin abubuwa sabbi ka buga bom ka fasa bom kullum na ilimi ka zo masallaci ka ce ai mun karanto kaza wanda bai ba dan bid'a ne aikin ka kenan irin abin da ake kira wanda bakar abu zai da kira dubuliyat kullum kai dai ka lalubo me ya sabo abin da ba sani ba shi kawai kake sha'awa kullum ka zo da sabon abu to in aka waye gari kullum kokarin ka kenan harkar ilimi ka tomi ikhlasin ka ran da aka waye gari kana kallon biyu ahu kallon banza kallon raini da wulakanci ga wani don kawai ya saba maka a fahimta ta fikihu fahimta ta mas'alar furu'a ba aqida ba kuma ko aqidar in ba wanda aka yi ittifaki kanta ba ba ka mutum kallon banza domin ko a cikin a aqida ko a aqidiyya akwai wuraren da aka yi sabani tun zamanin sabai kamar misalin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi mi'raj Isra'i da mi'raj da jikinsa ya tafi da ruhi ko ko ruhi ne ba jiki tun daga sabai an yi sabani da yayi mi'raj ya ga Allah ko bai ga Allah ba sabai sun yi sabani tsakaninsu sun yi sabani duk da cewa arraju min shi shine bai gani ba domin a sayi muslim hadisi ya zo an tambaye shi kaga Allah ya ce nurun an na yura amma da akwai sahabban da suka tafi akan wannan shi za malam alfazazi a cikin littafin ishiriniya yake cewa wa kad kala qaumun ayana Allah jahratan ina ishara da Abdullah dan Abbas amma wannan ruwa bata inganta gare shi ba amma banda wannan ruwa akwai wasu ruwayoyin da suka inganta zuwa ga wasu sahabbai shin ana wa mutum azaba a kabarin shi a dalilin kuka da yan uwan shi suka yi bayan mutuwar shi wannan matsala ce ta akida amma an yi sabani kanta kaga kenan akwai wadansu masail ƙanana ne ba su da yawa wanda aka yi sabani to in a irin wannan ne kuka saba ba za ka yi mutum kallon maza ba balle mas'alar fikihu wadda take kila an samu sabani tun tale-tale sai ka cewa ko a kifi mutum sallah ko a rika mai kallon hadarin kaji ko a ce ma bai fahimci sunna ba ko a kaurace mashi a wajen majalisi to kaga wannan alama ce ta rashin ikhlasi a ilimi saboda haka zarkin zuciya da ikhlasi ladabi na biyu mayar da himma da tsayar da tunani wuri daya da haƙuri da kaɗan da dauriya da addu'a da nisantar saban Allah da yin aiki da ilimi waɗannan ladubban a haɗa a dunkule in baka same su ba ɗan uwa za ka wahala wajen neman ilimi ko ka sami ilimin sai zo maka ji Allah ya tsare ladabi na uku kankan da kai ga ilimi da malamai dole ka kankan da kai ga ilimi ka rika daukan kanka baka san komai ba yanzu ma ka fara wannan shine zaman lafiyan ka wallahi in kana ganin ka gama karatu kayo da kanka malamai ka rika kankan da kai a gaban su ba ana nufin ka bauta musu bane a'a ba abinda da'awa suna suke koyar da kai ba kenan amma ana nufin kai musu da'a da biyayya gurgurdin da shari'a ta ce ka girmama su ka kaddara su wannan shine na rabi na hudu tsara haƙoƙin malami kowane malami daga malaman kana da haƙoƙi a kanka daga cikin haƙoƙin ka ɓoye sirrin shi duk abin da ka sani na sirrin shi wajibi ne ka kiyaye kar ka kuskura ka je ga mu ko ya kuke da shi ko ya kuke sai in ka fahimci malam ba zai damu ba ko kuma ya nuna ana iya faɗi in ba haka ba in ka faɗi ka ci amanar malam amana ko ji ba su ta cika kar kai gulmar malam kul kar kai gulmar malam da yawa da ɗaliban ilimi sai ka ji an ce hmm, malam wani sai barazana amma ashe gidan shi kaza ne la ilaha illallah malamin naka malamin namu mai karantar da mu kai mashi haka ai ka shiga uku sau uku sau tara tamanin da ɗaya kenan ba a shiga gidan malam sai da izinin shi dole sai ya ba da izini kai in ka zo ma ba za ka kwankwasa mai kofa ba wai kai ka zo karatu ina romu da karatun ka ka zauna ka cira ƙura ta gama hukunka haka ake yi ba ka buga wa malam kofa wai ga kuma yan kamar makaranta sun zo to sai me sai dai idan malam ne ba da dama cewa in kun zo ku buga kofa in kun zo ku aika min in ba shi ya ba da wannan dama ba a hir a karan bana karkai karan bani ka zauna sai malam ya fito Amma bacci ne ya ɗauke shi Allah sa ya tashi lafiya ba ka da daman ka ce malam ya fito kuma dole a ba malam lokacin hutu akwai wata cuta a najeriya ta ɗaliban ilimi za ka ga malami tun safe yana hidima ya karantar da al'umma ya je neman abin da za a ci ya gama ya zo masallaci tsakanin magarba zuwa sha ya karatu duk sai ya gama wannan ya je gida yana shirin ya shiga gida ya ci abinci ya huta sai kuma a mai sallama don mugunta wai shi malam dole ya wahala kar ya ji daɗi a duniya to wannan ba ladabi bane ladabi na biyar lalle ne mutum ya ado da ladubban majalisi da zaman to ka kiyaye bakinka a daina barin waya a bude in ana karatu laifi ne abin mamaki galibi masu barin waya a bude ba su da wata waya da za ta kawo musu kwandala waya kawai duk ta abokai ne kila ma ne to wai dan awa daya awa daya da rabi da zai ba za ka iya hakuri da waya ba wannan rashin ladabin yayi yawa a cikin al'umma ko kuma ga mutum ya zo ya zo na yi ba bakere ko ya zo daga baya ya kutsa sai ya shiga tsakiya inda malam zai ganshi duk wannan rashin ladabi ne ko kuma wani ya zo ce da Allah ku dan matsa min ga fili amma ba zai matsa ba ko kuma da an yi maganar da ba ta yi mishi ba ya kama girman kai yana nuna ya ji haushi ya fushi kila ma kaurace majalisin duk wannan rashin ladabi ne to a kiyaye ladabin majalisi na shida a kiyaye ladabin tambaya ba kowace tambaya za a yi wa malam ba sannan kuma ba kowace tambaya ne in za a yi wa malam za a yi a gaban ɗalibai ba ana iya barin wata tambayar sai malam ya an gama an tafi musamman inda ake ganin kamar malam ya yi tuntuban harshe kar a mai tambaya cikin jama'a sai a bari sai an tafi kai mai wannan mulahazar sai ka tsaya in akwai yiwuwar kai masa magana a wannan yanayi ko babu ma sai dai daga baya wata rana can ma amma in ma a nan za a ranar za ka yi ka bari kowa ya tafi sannan zai kaci ce alaga bata malam ɗazu a cikin karatu an ce kaza amma kamar na taɓa karanta a wani littafi an ce kaza amma a gaban jama'a to alaga bata malam in ka ce kaza to me za ka ce game da hadisi kaza ka ji ka da Allah Allah wannan wani irin shirme ne a ikwal ana wannan eh in ma dai kuna a Nijar mu a zariya wanda ya yi bai ga makarantar nan ba sai dai ya gudu da Nijar ga su mala abu sun sani ladabi na bakwai bi sannu sannu kuma mataki mataki har a kai ga zurfafawa da kwarewa a fannoni wauta ne kawai ka zo wajen malin ilyas za ka fara karatun hadisi yau sai ka zo da bulugul maram kamata ya malin ilyas ya tafi ka zo da arba'una hadis mu fara gaggawa me kake tsallan ina za ka tsallan bakaɗe ka fara kaɗan ko ga mutum yakin kimo moro salan ibn abi zan kairawa ne ko kairawa ne wai ya zo wai da wannan zai fara bai taba karanta littafin fiqh ba Allah ga mutum malam me ya cutar da littafin lahallari dauko lahallari ka fara daga nan karatu yake ka fara daga awwalu ma yajibu alai awwalu ma yajibu alal mukallabi har zuwa wayar jiu ilaihi ka gane baka samu karatu ba kana gama ka shiga cikin ishimawi sai kamar bita kace kana tsallakawa iziya sai ka abin ya zama tukus tukus kana zuwa risala kawai daga jus kawai kake sha abuka idan ka kai askari kawai sai ga ai ma kunin aya kake sha inda ka san kunin aya saboda haka mataki mataki kaɗan kaɗan ake sai da bi na takwas rashin dogaro da littafi ba tare da malami ba wai kawai dan ka je sanawiya ta larabci ka je kulliya wai kai ma ka zama gangaren a larabci ka san bambancin ismun da fi'ilun da harfun saboda haka zai ka ɗauko littafi kawai kai ta karantawa kamar yadda za ga ɗalibai da yawa suna yi dan ne sai ta barna a cikin littafin saboda kowane fanni yana da yaren shi kowane fanni yana da islahat ko mustalahat sai ka iske cewa a can wurin ana nufin kaza ne amma a can kuma su a fannin su ba abin da suke nufi kenan ba to sai ka je ka taɓa na baka sani ba kar ka do ka yawaita dogaro da littafi ba tare da malami ba musamman kana matakin farko neman ilimi in ka samu littafi kawo malam ya duba Allah ka malam ga littafi da na samu na saya ko akwai shawarar za a bani akan shi wannan shine abin da magabata suka yi suka ci riba kai kuma da baka yanzu za ka yi ta wahala shekaran ka 25 kana zuwa makaranta har yanzu ba a kira ka malam ba sai ladabi na tara na karshe rashin koyan karatu daga wanda bai kware ba ba kowa za ka je koyi karatu da shi ba eh a babin muzakara da babin muraja'a ko ɗalibin da kuke karatu tare in ka san ya fi ka hazaƙa da fahimta abin da aka koya muku yau gobe kafin ku dawo na goben ka iya zuwa ka ƙara fikirari wani shi amma kana so ka koyi fanni ilimi fanni kaza sai ka je wajen wanda ba har shi ba ne gaba ɗaya to tsakani da Allah za a sha wuya da za a wajen darasin da aka yi a nsp ina ba da misali game da littafin hadisi da za a ga kawai mutum bai je wajen wanda suka iya ba sai ya je wajen wasu sai ka an ce rawahu maliku mursalan sai ya ce maliku ya roto shi a sake in an ce wa allaka hul bukhari sai ce bukhari ya rataye shi idan an ce wa huwa maubalon sai ce yana da ciwo ko yana da ciwo ya ce wala hunki ba'un sai ce sai dai kuma gashi yankakke ne amma me yanke bai sani ba <laughs> to kaga irin wannan saboda mutum ya dogara ko ya je inda bai kamata ji ba saboda haka takaice uwa manufa ta ilimi shine ta gyara ɗabi'u manufar ilimi shine gyaran ɗabi'u gyaran halaye gyara wanda zai zama gyara a cikin al'umma mu sami ilimi na rayuwa mu ilimi na shari'a da za bauta wa Allah mu sami ilimi na sana'a mu kyautata mu'amala da mutane mu zamanto yadda muke karatu karatun ya rika bayani a kanmu kamar yadda muke bayani akan karatu in an ganmu a ganmu a matsayin at-tarjamatul hayya ga duk karatun da muke ɗabi'unmu mu'amalolinmu ayyukanmu yadda za mu mu'amala da masoyi da muke da na kusa da na nesa da wanda muka yi tarayya cikin lamura da wanda muka yi saɓani a ga muna mu'amala irin wadda shari'a ta ce wannan shi ke nuna ilimi ya albarka kuma wannan shi ke nuna za mu kama hanyar magabatanmu manya ɗiban fari ‘yan mazan jiya sahabban manzan Allah da tabi'ai da asba'u tabi'ina da wanda suka fi bayan zaba suka fitawa. ai kun ga su a zamaninsu matasa zamanin tabi'ai da asba'u tabi'ina dora su ake akan ilimi na tarbiyya ce sa mahaifiyar imamu malik rahmatullahi alaihi rahmatan atan ta kasance ita mahaifiyarsa aka ce kullum da safe za ta kintsa shi ta shirya shi tun yana ɗan ƙarami ba ta ce maza masallaci wajen rabi'a inda yake karatu takan ce masa izhab ila rabi'a ta'allam min hadihi wa dallihi wa samtihi qabla an tata'allama min ilmi tun gabanin ka fara daukan karatu alu an baki wazal tun gabanin ka fara alifin ba'u je ka gaban malam ka rika zama dan ka koyi dabi'unsa kaga yadda yake mu'amala haka magabata suka ba muhimmanci karatu don ana son karatun ko ɗan kaɗan ne in aikin ya zama da yawa sai ga Allah sami albarka dukkan ku dauka san tarihi in dai kun sani na shek abubakar Mahmudu gumi Allah ji kanshi in ana maganar zunzurutun karatu ne akwai malamai da dama a najeriya da suka fi shi kun za ko sani ba amma saboda an tsaya an yi wa karatun hidima don allah an kankan da kai an yi tawali duk faɗin najeriya har yau ba a yi malamin da ya shahara kamar shi ba ba a yi malamin da ke da kabuli kamar shi ba har yau saboda haka abin da ake so kenan karkar da girman kai kana dagawa kana nuna isa kai ka sani kai ka iya kai babban mai wa'azi ne kai kaza ne kai kaza ne a'a ga wani yana faɗi game da magabata matasan magabata wanda shine abin da rubi na karshe yake cewa game da su shababun zallalu subulal ma'ali wa ma arafu siwal islami dina ta'ahadahum fa ambatahum nabatan kariman taba fi dunya gusuna وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم الأرينا ولا أرف الأغاني مائعات ولكن العلا في قتلهنا فيتهدون أخلاقا أذابا ويأتلفون مجتمعا رزينا فما أرف الخلاعة في بنات ولا أرف التخنط في بنينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيعبى أن يقيد أو يهونا yake cewa matasa ne wanda suka bi hanya mai wahala suka mai ta mai sauki ba abin da suka sani a rayuwar sai musulunci shine kawai suka sani komai da za su yi tattalin arziki ne tsarin siyasa ne tsarin sana'a nema ne ko me yadda musulunci yake so aka kawai suke su don musulunci ya shige su suka ba shi dama ya tsirar da su kamar yadda bishiya ake tsirar da bishiya a samar da rassa da ganye a samar da 'ya'ya masu daɗi haka suka to in dare yayi ba zuwa suke ta hira ana tsogarar ana yi da mutane ba a'a ko sun ɗanyi hira sai su koma gida ba ka ganin su kuma yadda suna ta ainihin wato sallah cikin dare saboda tsoron Allah ba su yadda dare su yi wasa da dararen su ba ba su yadda ba ba su yadda wai don mutane sun zo da ra'ayoyi daga ƙetare daga ƙasashen ƙetare kawai su karɓa ba sai sun duba sun game mai musulunci ce su a zamanin su ba maganin aita zuwa wani farti da zuwa ana ta kiɗe-kiɗe da rere to me amfani shi wanda ke kiɗa da rawa ai waɗanda ba masoyan musulunci ba ai da za su yi sun san an gama da shi bai da wani amfani ko da sunan addini ne mutum ya kama kiɗi da rawa da sunan addini wallahi abokan gaba ba su samu da shi ba sun san shi ba matsala ba ce ba barazana ba ne don bai da wani amfani su aurensu ba barazana ba ba su tsoron komai game da shi sai su kara mashi zama ma kiɗan da rawan irin na zamani zai ba abin da ya dame su to su waɗancan ba su yadda da wannan ba ba sa yi babu harsunansu an gyara su ba sa ambato sai Allah sai ƙur'ani sai hadizai, sai fikihu sai maganganun alkhairi sai da'awa sai hira ta halas sai tattaunawa mai amfani sai sulhu a cikin al'umma haka suke za a gan su ɗabi'unsu gashi iri ɗaya in kaga wancan sai ka ce ko wancan ne a wajen ɗabi'a in kaga wannan zaka ce ko ya bu wancan a kai wancan ya fi su ka rasa wa aiko wani saboda duk sun zama yanayi dai kawai ga su a haɗe kansu ɗaya tunaninsu kawai a bauta wa Allah yadda Allah yake so a raya sunnar ma ake sallallahu alaihi a bi karanta wa alqur'ani a girma malamai a biyayya ga iyaye a kyautata kiwa ga waɗanda ake zama tare da su tunaninsu kenan kullum yace ba ka ganin ɗabi'un mata a cikin maza ba ka ganin ɗabi'un maza cikin mata kowa matsayin shi daban aikinsu kawai suke yi ba wata a cikin rikin na ta zama namiji a wajen ɗabi'u ko halaye ko ta rika hasada da kishin abin da maza aka ba su a wajen Allah haka nan ba wani mai da yake zo ya zama wani ɗan dauku shi wai dole ya zama wata mace babu kaga wani mai da suna hajara duk babu su haka dai suka tsaya musulunci ya fidda su a matsayin matasa masu tsoron Allah yantattu wanda suke cikin aminci da tsaro da komai domin musulunci ya koyar da su dukkan abin da ake kira girma da yadda za a gina abin da zai zama girma ga al'umma sun yadda a ce an hana su ko sun yadda a hana su bin tsari ko a wulakanta su a tozarta addininsu suna nan tsaye akan addininsu Suna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da fadawa cikin irin waɗannan matasa Allah ta'ala ya mana gamtakatar ya taimake mu ya ba mu ikon kyautata niyya da manufanmu wajen neman ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ilimin da muke yi muna yi don shi ne Allah ya ba mu ikon aiki da ilimin ya sa ilimin bai zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba ya Allah ka azarta mu da aiki da ilimin Allah ka azarta mu da ikhlasu da yi dan kai Allah mana gamdakatar wajen dacewa da sunar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam Allah ka rayar da mu akan addininka ka kashe mu akan addininka ya Allah ka nisantar da mu daga zamiya da talalabiya Allah ka kai da mu daga mummunan tunani game da kai kai kanka ya Allah ko addininka Allah tabaraka wa ta'ala ka tabbatar da alkhairi cikin mu da bunƙasar arziki da ƙaruwan alkhairi Allah ka azurta mu arziki na halal don mu taimaki addininka mai gwagwarmaya wajen yaɗa shi da kare shi Allah ta'ala kai amfani da mu wajen tabbatar da addininka dole in yi godiya ga mu musamman ma malam Umar na ambata a can kafin a tashi karatu ɗazu cewa wallahi na yi mamaki kwarai amma kuma ban mamaki ba saboda yan uwa sun sha ambata mun kowa ne ne malam umar malam umar sun zo garin nan shine yake yawan shi zuwa ya dauko ni a je wajen darasi in an tashi ya mai da ni haka muka yi tun farko har zuwa yanzu sannan malam ilyas wallahi kafin ma ya faɗo min a rai akan ya kamata mu je a gaida shi wallahi ya kawo ziyara kawai bai zo kuma ziyara ba har da kuma tsara ba haka ya zo masauki duk wannan akhlaq ne waɗanda suke samiya kuma wallahi haka ya kamata malamai su zama kuma ku wallahi na gaya ma yan uwa da suke wancan wuri su wallahi Allah ya muku ni'ima in kun ga dama ku gode mashi amma fa zai tambaye ku ran kiyama ba gode ba sun mala mai yawma idhin ana kuna da malamai da ke son ku suke son sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke kai ka wajen yada ta da karantar da ita da jurewa dukkan wahala wajen yada ta wallahi ku tsaya tsayin daka ku koya wata rana ba ko su mutu ko wasu abubuwa su shagaltar su shagaltu da wasu abubuwa na rayuwa su kasa karantar wannan irin wanda suke yanzu wallahi lokacin zai iya zuwa ku amfana da wannan lokacin tun yanzu kuma ku tallafa da komai naku iliminku wayanku dibararku lokacinku ƙarfinku dukiyarku komai naku ku tattara ku tallafa wajen yada wannan da'awa ku taimaka musu wajen yada karantar wannan wannan shine wajibin ku don haka ina godiya gare su godiya ta musamman Allah ya saka musu alkhairi sauran yan uwa matasa su malam abba da sauran suka ma shirya zuwan nawa wanda Allah ya kaddara kwana uku zan yi bisa tsari an son zon kwana bakwai ne saboda waɗansu abubuwa da aka shirya amma Allah bai kaddara haka ba sai zama yanayi ya sa sai dai kwana uku a na hudu zan koma gobe insha Allah to ina godiya gare su limamu wannan masallaci ya yi mana kyakkyawan tarba Allah ya saka mai da alkhairi Allah tabaraka wataala ya karbabe mu gaba daya ya sa mu ci gaba da zama yan uwa abokan arziki waɗanda za su gudu tare da tare ya haɗa mu a cikin aljannar firdausul Aala a ranar kiyama wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh